还是个猛虎队。 da gashi nan an shigo da waɗannan yara kamar yadda kuke gani gashi gashi sirrin kuma nan sun zo Ya böyle. Ya böyle doğru açar.

ya Thank you.